رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين باين هكا السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammacin lahadi 25 ga watan goma shekara 1998 miladiya don ci gaba da karatun littafin kitabut tauhid wannan kuma shine darasi na 27 za mu tashi babu ma ja'a fitan jimi. babu ma ja'a fitan jimi. wannan babu yana magana dangane da abin da ya zo na nasoshi na shari'a game da attan-jim. to malamai sun yi fassara biyu game da attan-jim. waɗansu malaman suka ce shine koyon ilimin taurari menene hukuncin koyon ilimin taurari za mu gani a cikin wannan babu waɗansu malaman kuma suka ce a'a shine jingina tasirin al'amuran da ke faruwa a sararin duniya zuwa ga taurari shin hakan ya dace da shari'a ko bai dace da shari'a ba jingina mutuwarwa ne ko haihuwarwa ne ko wata musiba da za ta sauka a ƙasa ko saukar ruwan sama ko dausayi da yanayi mai kyau da za a samu na damana ko na kaka dingina hakan zuwa ga taurari menene hukuncin hakan a shari'a musulunci wannan shine ake nufi da at-tanjim domin daga annajmu ne annajmu kuma shine tauraro qala al-bukhari fi sahihihi imam al-bukhari ya faɗa a cikin ingantaccen littafinsa sahihul bukhari yace qala qatada imam qatada ya faɗa shine qatada ibnu di'ama ibnu qatada ibnu aziz wanda imam zahabi yace ce fasa hafizul asri mufassiri qudwatul mufassirin muhaddisi na, jagoran malaman tafsiri da malaman hadisi a zamaninsa an gane ko imamu qatada ya ce khalaqallahu hadhihi an-nujuma li thalathah ubangiji ta'ala ya halicci waɗannan taurari da muke gani a sama domin hikimomi guda uku shine ma'ana li thalathah dan hikimomi guda uku hikima ta farko zinatan lissama domin su zanto kawa da ado ga sararin samaniya hikima ta biyu wa rujuman lishayatin domin su zanto masu kai hari ga shaidanu waɗanda suke yunkurin sauraren abinda da mala'iku ke faɗa a sama don su sato wata kalma su zo su yaɗa wa waliyansu a sararin duniya hikima ta uku wa alamatin yi ta dabiha ubangiji ta'ala ya sanya waɗannan taurari kuma don su zanto alamomi da ake shiryuwa da su abin nufi da cewa alamomi da ake shiryuwa da su galibi waɗanda suke kulawa da ilimin taurari sukan gane alƙibla da daddare a cikin duhun dare ko da ba da rana ba ta hanyar lura da taurari cewa galibi tauraro kaza idan ka ga ya fito to gabas za ta zanto kaza ko kaza zai zama kudu ko arewa ko kaza imam qatada yace wannan sune hikimomi guda uku waɗannan hikimomi guda uku da ya isara zuwa gare su ayoyin alqur'ani sun nuna Allah ce walaqad zayyana as dunya bi masabiha wa ja'alnaha rujuman lishayatin mun kawata sararin samaniya da taurari sannan mun sanya su su zanto ko masu kai farmaki ga shaitan inna zayyana as dunya bi zinatin al-kawakib wa hifzan min kulli shaytanin marid لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دهورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب أقوم أبنجي تعالى وعلامات najmi هم يهتدون haka ya ce wa huwa allazi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi zulmatil barri wal bahr qad fassalna al-ayati liqaumin ya'lamun a cikin suratul an'am da haka waɗannan ayoyi sun fayyace mana hikimomin sanya taurari a sama shine kata da ke cewa hikimomi ne guda uku waɗanda ayoyin alkur'ani suka yi ishara zuwa gare su faman ta'awwala fiha ghaira zalika dukkan wanda ya fassara taurari da wani abu ba waɗannan guda ukun ba akhta'a hakika yayi kuskure wa adaa nasibahu kuma ya tozaltar da rabansa na yin imani da Allah wa takallafa ma la ilma lahu bihi kuma yayi kalka yayi kakale wajen kokarin sanin abin da baya da ilimi a kansa ma'ana dukkan wanda yake zai kula da kai kawo din taurari dan fayyace arzikan wane ko talautan wane ko daukakan wane ko kaskantar wane hakika yayi takallufi kakale wajen neman ilimin da ba a iya sanin sa domin ilimi ne na gaibu babu wanda ya san gaibu kuma sai Allah wannan shine maganar imamu katada wannan asar imamu bukhari ya kawo shi a cikin littafin sa mu'allaqan ba tare da sanadi ba Abdurrazzaq As-Sanani ya rawaito shi cikin littafin sa al haka Abd bin da dai sauransu haka al wato Al-Khatib a cikin littafin Kitabun Nujum shi ya rawaito wannan asar da haka dai asar ne tabbatacce daga Imam Qatada amma idan muka lura a nan gurin wato malam ya gadarce shi haka imam'u bukhari ya gadarce shi amma akwai inda malamai suka kawo shi da tsawon shi zan karanta mana domin mu ji shi gaba ɗayansa abinda imamu kata da yake cewa innama ja'ala Allahu hadhihi an-nujuma li salati fisan ubangiji ta'ala ya sanya taurari da muke gani a sama don manufa guda uku domin hikimomi guda uku ja'alaha zinatan lis-sama wa ja'alaha yuhtada biha wa ja'alaha rujuman lish-shayatin su zanto ada ado ga sama su zanto alamomi da ake shiryuwa da su su zanto kuma masu kai hari ga shaytanu faman ta'ata fiha ghairi zalika faqad qala bi ra'ayi dukkan wanda ya yunkurin fassara kai kawo ɗin taurari da wani abin da ba wannan ba to ya faɗi ra'ayinsa wa akhta'a hazzahu ya kuskure wa rabansa na imani wa adaa nasibahu ya tuzartar da rabansa wa takallafa ma la ilma lahu bihi kuma yayi kakale wajen kokowar sanin abin da babu yanda za a yi a san shi ta hanyar gaibu wa inna nasan jahala an samu waɗansu mutane jahilai bi amrillahi game da al'amarin Allah qad ahdasu fi hadhihi an-nujumi kihanatan sun farar da bokanci ta hanyar taurari su kalli tauraro su fassara maka wani abin da za ka yi ko ka kammala ginin gidanka a cikin wani wata kaza a dare na kaza ko yini kaza su kalli sama su ce a daidai lokacin hudowar tauraro kaza ne ka kammala ginin gidanka ko aka ci sa'a ka bude sabon kantinka na kasuwa ko ka tsare karagan mulki ta wuri kaza dan haka wannan alama ce ta nasara ko alama ce ta cewa za ka tafi an gane ko suka rinka cewa man arasa bi nadmi kaza wa kaza kana kaza wa kaza dukkan wanda ya aure lokacin kunnowar tauraro kaza to kaza da kaza za su faru wa man safara bi nadmi kaza wa kaza kana kaza wa kaza wanda yayi tafiya yayi bulagoro dan fatauci ko wata manufarsa a daidai lokacin tauraro kaza to da kaza da kaza za su faru wala amri ma min najmin illa yulad bihi al-ahmar wal aswad yace to ba su da masaniyan cewa ai ba wani tauraro da zai fito face a sanadiyan fitowarsa lokacin a daidai lokacin fitowarsa ya dace an haifi wani fari ko wani bakin fata wattawil wal qasiru wani a haife shi dogo wani gajere wal hasan wad damimu wani a haife shi mai kyau wani kuma ya zanto mummuna wa ma ulima hadhihi an-nujum wa hadhihi wa ma alima hadhihi nujum wa hadhihi dabbatu wa hadha at-ta'iru bi shay'in min hadha al-ghayb yace da tauraro da kuke ji da gani da dabbobi da kuke tamfawa da tsuntsaye kai kawo ɗinsu ko tashinsu da kuke fassara shi duk waɗannan al'amurra ba su da wata masaniya na wani abu na ilimin gaibu walau anna ahadan alimal gaiba da a ce a sararin duniya akwai wanda ya dace ya san gaibu in ji da la'alimahu adam da annabi adam allazi khalaqahu Allah bi yadihi wanda shine Allah ya halitta da hannunsa wa asjada lahu mala'ikatahu ya umarci mala'ikunsa kuma su yi masa sujada wa allamahu asma'a kulli shay ya sanar da shi sunayen komai wa allama adam al asma'a kulli da a ce zai san gaibu to da a cikin abin nan an sanar da shi da gaibu amma cikin duk abin da aka sanar da shi babu gaibu tunda annabi adam bai san gaibu ba men babu aula wanda ba shi ba kuma ba zai san gaibu wannan wannan ne cikakken asar din kamar yadda imamu kasa da ya kawo shi idan muka lura da wannan asar ɗin shi nan abin da yake nuna mana al'ummar musulmi alakar mu da taurari tsakanin mu da taurari wato shine mu fahimci waɗannan al'amurra guda uku da Qur'ani ya nasan. mu gane hikimar Allah wajen sanya su zanto masu haske masu ƙawa ga dare wannan ko zai fi bayyana ga mutanen ƙauye sama da mazauna birni kuma zai fi bayyana a dararen da wata bai baya da haske kamar daga daren ashirin zuwa can wato ana cikin duhun dare zai fi bayyana sama da kwanakin da wata yake da haske a kwanakin da wata baya da haske ko baya fitowa da wuri a wannan lokaci taurari ne suke mai gurbin wata a sararin samaniya ka gansu gwanin kyau waɗansu jajaye waɗansu farare waɗansu kuma ruwan bula waɗansu manya waɗansu ƙanana waɗansu tawabi tabbatattu waɗansu kuma idan kana kallon su suna tafiya waɗansu saman waɗansu sai ka gansu gwanin ban sha'awa a sama kuma abin mamaki shine wato ba a makalle suke a sararin samaniya ba a'a suna yawo ne dan wani kan wani yake wani tauraron yana sama wani na ƙasa da shi wani na ƙasa da shi haka suke da juna wani kaga ya zo ya haye dan uwansa wani ya rufe dan uwansa wani lokacin wata ya zo kuma duk ya rufe su gaba daya idan kana kallon gudanar su a sararin samaniya to idan ka kalli wannan sai ka gane hikimar Allah wajen gudanar da waɗannan makhluka abin da yake gudanar da su shine kuduran Allah da sa da iyawarsa da gwanincewarsa abu na biyu kuma irin yadda idan kana kallon sama za ga wani lokaci tauraro ya wuce kamar da aman wuta irin yadda suke kai hari ga aljanu a yayin da aljanu suke kokarin sato maganar mala'ika abu na uku kuma yadda ake amfani da su wajen gane alkibla ko idan matafi ya yi dimuwa wannan mutanen da sun yi amfani da wannan haka a yanzu din ga waɗanda suke kulawa da wannan ilimi dan saboda haka imamu da yace wannan kawai ne hikimomin samar da taurari a sama amma ba an halice su bane ba dan mu gane cewa idan kai aure daidai lokacin da tauraro kaza ya fito ka dace ko idan kai daidai lokacin tauraro kaza baka dace ba wannan ba a saukar da su dan wannan ba fassara taurari domin yunkurin gano ilimin gaibu na arziki ko talautarwa ne wannan wato ba shi ne dalilin da ya sa aka halitta taurari ba dan haka duk wanda ya wannan ya tozaltar da rabansa kun fahimta da kyau wa kariha qatadatu ta'alluma manazil al-qamari imamu qatada yana ganin wato bai dace ba koyan sanin masaukar a masaukar wata wata yana da masaukai masaukai har guda 28 kowane dare akwai masaukin sa kowane dare akwai masaukin sa akwai wanda suke koyi ilimin taurari wanda suke gane wannan masaukai ainihin da al'amuran su malamai suke cewa imamu da yana cikin malaman da suke ganin cewa bai dace koyon wannan ba walam yurakhis ibn umayna fihi haka al-imam ibn uyaynata shine sufyan ibn Uyaina ibn abi umar al-imam al-kabir hafiz al-asr shaykh al-islam abu muhammad al-hilali al-kufi thumma al-makki shi ma yace bai bayar da rangwame ba dangane da koyon ilimin taurari an gane ko malaki zakarahu harbun imamu harb shine ya wannan magana daga katada da kuma sufyan ibn uyayna imam harb kuma shine harb ibn isma'il ibn muhammad al-karmani cikin ɗaliban imamu ahlus sunna wal ahmad bin hanbal ya mutu a shekara ta 280 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam ورخص في تعلم Ahmadu wa وإسحاق amma waɗansu daga cikin malamai shine Imam Ahmad bin Hanbal da Imam Ishaq ibn Rahuya su suna ganin cewa ya halatta koyan sanin masaukar wata dan saboda ka yi amfani da wannan wajen fayyace lokacin fitowar rana ko faduwarta ko lokutan da lokutan sallah wannan idan kana da ilimin da zaka gano wannan babu laifi sun yi rangwame imam ahmad bin hanbal yayi rangwame imam ishaq ibn rahuya shi ma yayi rangwame ina fatan kun fahimta to a takaice dai abinda malamai suke fayyacewa suka ce shi ilimin taurari iri biyu ne ilimi na farko shine ilimin ta'sir ka koyi ilimin taurari wai dan ka gane tasirin da kowane tauraro yake da shi shine mutum ya kafa hujja da gudanan tauraru ko fitowarsa dangane da wani abin da ke faruwa a sararin duniya to alal hakika wannan kuskure ne malamai sun kai shi da cewa shirka ne domin duk wani yankuri da za ka yi na gano arzikin wane ko talautar wane dan kawai abu kaza ya faru cikin tauraro kaza ko lokacin da tauraro kaza ya fito to wannan yunkuri ne na yin tarayya da Allah cikin abin da Allah ne kadai yake banta da shi ilimin gaibi da Allah ce qul la alamu man fi samawati wal ardi ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'asun dukkan wanda yake da'awar kuma sanin gaibi to kamar yayi tarayya da Allah ne tarayya da Allah kuma cikin rububiyya wanda ko kafaran da ba yi wannan ba tarayya da Allah cikin rububiyya an bayyana ko nau'i na biyu daga cikin nau'in ilimin taurari shine ilmu tasyir shine kafa hujja da gudanar rana ko wata kafa hujja da fitowar waɗansu taurari dan ka gane alƙibla irin wannan nau'i shine malamai suka yi rangwame cewa babu laifi idan mutum ya koye shi waɗansu ba suna ganin cewa a samu a cikin al'ummar musulmi waɗansu sun san wannan ilimin ya zama dole wato suka sanya koyansa ya zanto farzon alal kifaya cewa dole a samu a cikin al'ummar musulmi waɗansu sun koye shi dan saboda yana taimaka musu wajen gane alkibla wajen sanin lokutan sallah musamman idan aka samu lokacin da yanayi ke rikicewa a sakamakon damana ko kuma lokacin sanyin hunturu rana bata fito ba ballantana ka gane cewa ta bar tsakiya ta hanyar kallon inuwarka ka gane kuma lokacin azhar ya shigo a wannan lokaci koyon ilimin taurari dan fayyace lokacin tare da yin izina da agogo wannan kaga shine abin da zai taimake ka gane lokacin sallah ya ko kuma lokacin damana an yi na ana ruwan sama rana ba ta samu fitowa ba ballantana ka kafa izina da inuwa ka cewa lokacin sallah yayi na azhar ko na asar a wannan lokaci duk koyon ilimin taurari ta wannan fage zai taimaka maka ko da daddare gane lokacin sahur yayi lokacin ketowa alfajir yayi lokacin a sahur kuma ya riga ya wuce alfajir ya riga ya keto duk wannan yana abin da za a iya gane wannan yana daga cikin duk abin da malamai suka ce koyan saurin al'ummar musulmi ma ya zama farzun alal kifaya a kowane gari a samu wani adadi wanda sun isa su gamsar da al'ummar garin ba sai kowa ya koya ba ya zama wajibi idan aka rasa a gari to duk sun taru sun sabawa Allah sun saba manzon dole su hada kuɗi su biya wa wani scholarship shi je wata ƙasa ya koyo wannan ilimin ya dawo ya ci gaba da musu bayani in suna son su yi addinin su daidai kun fahimci wannan da kyau da haka maganar malamai waɗanda suke cewa makaruhi ne su suna magana akan koyon ilimin tauraro na farko da nau'in farko wanda suka bada rangwame cewa a iya koya kuma su kuma koyon ilimin tauraro nau'i na biyu da haka maganar su ba sa cin karo da amma kalmar makaruhi da aka yi amfani da ita su a wurin sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina kalmar makaruhi daidai take da haramun auren su da haka in sun ce abu kaza makaruhi ne suna nufin cewa haramun wannan kuma sun bi uslubin alqur'ani ne dan alqur'ani mai girma ya zano waɗansu laifuka waɗanda ya hana su daga cikin su akwai shirka la taj'al ma ilahan akhara fataqauda fataqauda mazmuman makzula sannan kuma aka kawo maganar mutum yayi tsawa ga iyayensa wala tanharhuma aka ce karkai musu tsawa fala takullahuma uffin wala tanharhuma wa kullahuma qawlan karima sannan aka ce la taqrabu zina sannan aka ce wala taqrabu mal laytimi wala taqrabu mal laka wala taqtulu an-nafs allati harrama Allah karshe ta aka ce kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha dukan waɗannan auren Allah makruhi to yanzu dan Allah shirka makruhi ce zina makaruhi ya ce kisan kai makaruhi ne cin dukiyar maraya duk wannan mai matsayin su haramun to shi yasa magabata cikin sahabbai da tabi'ai ba sa son su wuce usulobin qur'ani a zuciyarsu sun san haramun ne a su a yaran su in sun ce makaruhi daidai ke da kace haramun saboda wannan shine yaran alqur'ani yaran fuqaha'u na karshe su ne waɗanda suke bambance tsakanin makaruhi da kuma haramun haramun wanda yake a laifin da yake akwai hukuba a ciki idan mutum ya aikata makaruhi abin da babu hukuba a ciki to kaga wannan yana da kyau abin da zai taimaka maka idan ka danta Imam Malik ya ce kaza makaruhi ne ko Imam Shafi'i ko Imam Ahmad bin Hanbal ko Ishaq bin Rahuya karka dauka makaruhi irin da malaman suke wani abin da bai kai haramun ina fatan kun fahimta da kyau وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة يدخلون الجنة لا يدخلون الجنة مدمن الخمر وقاطئ الرحم ومصدق بالسحر رواه أحمد وابن حبان في صحيحه أنكر بأن حديثي دقى أبو موسى سين عبد الله بن قيس الأشعري ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah tsara da mutun Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa ya salasatul la yadkhuluna aljannata mutum uku ba za su shiga aljanna ba farko mudminul khamri wanda ke dimantan shan giya na biyu wa qati'ur rahimi mutumin da yake yanke zumunci baya sadar da zumunci tsakaninsa da yan uwansa na uku wa musaddiqun bisihri da mutumin da yake gaskata sihiri idan an yi masa shi an gane ku to me ake nufi da mutumin da yake gaskata sihiri a nan gurin sihiri dai kan gaskiya ne cewa akwai shi kuma yana da tasiri yaddan ka cewa sihiri akwai shi kuma yana da tasiri wannan ba shi hadisi yake nufi ba a'a yin aiki da sihiri din yin imani da sihiri din aiwatar da shi ma'ana ai maka duba ka yarda kaga ai ka gaskata sihiri ai maka bokanci ka yarda ka ka gaskata sihiri kenan sannan kuma a fassara maka gudanan taurari shi ma ka yarda cewa idan kai abu kaza a lokacin fitowar tauraro kaza zaka tabe ko zaka ci nasara ka yarda da wannan shi ma dukkan sa nau'i na bokanci da sihiri nau'i na bokanci da duba dan haka shi yasa malam ya kawo wannan hadisi a nan gurin dan ya kasance gaskata abin da ya shafi ilimin taurari dan gano gaibu yana cikin abin da ake nufi da gaskata sihiri to sai dai kuma wannan hadisi da izini Nasiru Nasiruddin Albani ya zai fantar da shi a cikin ba'iful Jami'u Sabir karkashin hadisi na 2597 amma abinda hadisin ke nunawa waɗansu hadisan sun zo da shi misali haramcin shan giya wannan abu ne a sarari da nassin alqur'ani ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun kuma annabi ya nuna duka mutumin da ya sha giya sallarsa ta kwana arba'in ba za a karba ba dole sai yayi in yayi ya sauke wajibi amma ba za a ba shi lada ba a sakamakon kurban giya to kaga wannan akwai barazana mai girman gaske to mutum kuma ya tashi ranar tashin kiyama babu sallah to yace me ai ka san dan jahannama ta tabbata lahu a gare shi in ba rahamar Allah ta riske ba qati'ur rahim sadar da yanke zumunci kuma wannan hadisai da dama sun zo waɗanda ta ɓangare biyu na farko waɗanda suke kwaɗaitarwa game da sadar da zumunci din wanda annabi ke nuna sadar da zumunci yana sanya wa mutum wato ainihin albarka cikin arziki a yalwata ma dukiyarka kamar yadda yake sanya a yalwata maka kwanakinka na duniya idan an kaddara ma shekara arba'in in kana sadar da zumunci sai Allah ya kara ma ko biyar su zama arba'in da biyar ko hamsin sakamakon sadar da zumunci wannan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun nuna haka kada ka ce ai ba a tsari ba a rage a Allah yamhu Allahu ma yasha wa yusbi abin da ya rubuta ya ga dama sai ya tabbatar da shi in ya ga dama kuma ya shafe wanda zai ce masa dan me kai haka kada ka ce Allah ya ce walan yu'akhkhir Allahu nafsan idza jaa ajaluha har yanzu ajalin ne ba sai kuma ya ƙara bayan ya ƙara ne in ya ƙare kuma ba zai rage ba amma in ka ƙare wani sababin da za a ƙara ma kuma sai ya ƙara har yanzu dai ba za ka dawo ba da haka dai ayar tana nan bata ci da waɗannan hadisai ba an gane ko da haka akwai bukatar kaga akwai hadisan da suke fadakarwa dangane da sadar da zumunci har annabi ke cewa laysal wasilu bil mukafi wa innamal wasilu man idza quti'at rahimuhu wa salaha wanda in an ziyarce shi shi ma ziyarta inda aka yi masa haihuwa danginsa sun yi masa taimako shi ma in an yi musu kuma sai bai kai musu inda ya tashi aure sun taimaka musu shi ma in sun tashi ce kai musu in ko su yau ba zai ba annabi ce wannan ba shine mai sadar da zumunci ba wai ce wannan kawai mai ramuwa ne biki yake in an yi masa yayi walbani walbata a hadisin Hausawa kawai yake <laughs> yace wa innamal wasilu haqiqanin mai sadar da zumunci man iza quti'at rahimuhu wa salaha shine wanda in an yanke zumunci shi sai ya idan ƴan uwansa sun yi masa rowa shi kuma sai musu kyauta idan an yi masa haihuwa ba su zo masa barka ba shi in an yi musu sai ya je in ya tashi aurar da ɗansa ko ƴaƴansa ba su zo sun taya shi hidiman biki ba su in sun tashi sai ya je ya musu annabi ce wannan shine mai sadar da zumunci na hakika amma wancan na farko mai ramuwa ne kawai dan biki ne idan an yi masa yayin ba ya masa ba kuma ba zai ba to kaga duk wannan hadisan suna faɗi kwadaitarwa game da wannan sai kuma hadisai a waje ɗaya da suke suwa suke razana zuwa game da misadar da zumunci wannan kuma su ma suna da yawa Da haka wannan shi ma abu ne tabbatacce gaskata sihiri kuma wannan ai mun yi bayani ma babu ma da a sihiri a baya Da haka kun matsalolin da hadisin ya kirga wato duk suna nan a cikin shari'a ta hanyar waɗansu dalilan amma muna magana jerin su cikin wannan hadisi da wannan bayani hadisin da'ifi ne amma wannan baya hana zuwansu a cikin waɗansu hadisan ko karkashin waɗansu ayoyi kamar yadda misali ya gabata kun fahimta da kyau fihi masail a cikin wannan babu akwai mas'aloli al'ula mas'ala ta farko alhikimatu fi khalqin nujumi mun fahimci kaɗan daga cikin hikima ƙarƙashin halittar shi ne hikimomi guda nawa guda uku mun yi bayanin su asaniya mas'ala ta biyu an raddu alaman za'ama ghayra zalika wato mayar da martani kan mutumin da ya kudurci wani abu kishiyar haka game da taurari din as-salisatu mas'ala ta uku al-khilaf fi al manazil wato sabanin da malamai suka yi dangane da koyon ilimin taurari ko sanin masaukan wata wato sun yi sabani waɗansu sun haramta waɗansu kuma sun ba da rangwame cewa a iya koyo bayani kuma ya gabata a baya الرابعة مسألة هدو الوعيد في من صدق بشيء من السهري واتو نرقم أذابا كو برازنا دنغني دي متمن دي غسكت وانا أبو نسهري ولو عرف أنه باطل كو دا يسن ابن برناني اما يغسكتا شي الظاهري تو برناتي شكو saboda gaskatawanka a zahiri zai zamanto talla ga sihiri waɗanda suke jahilai su yadda da shi ko da kai to ya kamata ka yi bayanin cewa ƙarya ne a zahiri wannan ta sa imamu ahmad bin hanbal lokacin da aka rinka jarrabar mutane a kan mas'ala ta kalkul qur'an lokacin daular banu abbas waɗanda suka matsa kwarai da gaske suka ɗaure wa zulawa gindi wajen dole sai duniyar musulunci ta yarda da aƙidar cewa qur'ani ba maganan Allah bane halitta ne cikin halittun Allah gwamnati ta rinka matsawa malamai sai sun bada fatawa akan haka da yawa daga cikin malamai duka da suka ji tsoro ko fille kawunan su da takobi yasa suka gaskata wannan aqida a zahiri amma a cikin zukata ba su da ita ba imam ahmad akai akai da shi waɗansu suke ba shi shawara ko yaya tunda dai Allah ya ba shi rahusa idan wahala ta yi wahala ya halatta ka faɗa da harshe alhalin baka kudurce a zuci ba dan ka samu tsira da ranka man kafara billahi min ba'dihi illa man ukriha go wa qalbuhu mutma'innun bil iman ai tunda da zuciyarka ta nutsu da imani ba komai yace san ba zai yadda ba yace domin idan na furta jama'a duk duniyar musulunci tana jiran fatawata abinda duk na ce su ba za su gane a cikin zuciya ba haka nake nufi sai su yarda da shi su a cikin zuciya yaya zan yi in dawo wa dubban mutane halaka in tsire ni kadai yace gara ni a kashe ni su su mutu da aqida mai kyau ce ba zai taba yadda da wannan sassaucin ba kaga shi a daidai wurin da shari'a ma ta bashi sassauci dan haka kenan bai kamata ba a ga malami ya je wurin boka ya je wurin mai bori dai dan malami yayi haka ko da kai a cikin zuci baka yadda da shi ba ka bai wa mutane dama cewa sa iya zuwa ga malam wani ma ya je ka ba mutane dama su duk wani abu wanda zai jawo fitina wa mutane ba a son malami wanda jama'a ke sauraron maganarsa a ga ya aikata a zahiri dan kare zanto yayi tallar abin ga mutane da suka yarda da shi da addinin sa da imanin sa to kaga akwai narkon azaba cikin wannan hadisi mun bayanin cewa hadisin da'ifi ne amma wannan baya hana narkon ya zo a wani wuri abinda ake nufi da narko abinda aka alkawarin shiga wuta ga wanda ya aikata kaza ko a korewa mutum imani idan ya aikata kaza babi na gaba babu ma a fil istisqa'i bil anwa'i babu ma a fil istisqa'i bil anwa'i wannan babi yana magana dangane da abin da yazo fil istisqa'i dangane da neman shayarwa bil anwa'i da taurari al istisqa ala wazn istifal wato yana nufin talabu suqya madi din sa istasqa ala wazni istafala kaman su istaghfara kaman su istahda kaman su ista'ana ko istaghasa dukkan su ala wazni istaf'ala ne wato ista'ana asalin sa ista'wana istaghasa shi ma asalin sa istaghwasa ala wazni istaf'ala dukkanin su ba wato suna zuwa ne akan wannan sikeli wanda wannan sikeli yana zuwa ne dan fa'idantar da ma'anar neman abu fil ghalib ya iya zuwa da wata ma'anar daban amma dai yana zuwa dan neman abu wato idan kace istaghfara ya nemi gafara ista'ana ya nemi taimako istaghatha ya nemi agaji istaghfara istahada ya nemi shiriya to haka idan ka ce istasqa ya nemi a shayar da shi ruwa to wannan al-istisqa bil anwa'i neman shayarwa ta hanyar taurari shine malamai suka ce yana da ma'ana biyu ma'ana ta farko ya kasance mutum ya roki taurarin ya tauraro ka kaza saukar mana ruwa kamar yadda waɗansu daga cikin mutanen jahiliya suke an fahimta ku an samu waɗansu cikin mutanen jahiliya cewa suna yin haka amma kaɗan ne ko da su ba su da yawa dan idan ka nemi tauraro ka za a shayar da kai ruwa ai wannan sun yi shirka ne cikin rububiyya sun yi shirka cikin rububiyya wanda qur'ani ta'ala a qur'ani kuma ya tabbatar mana ba sa yin shirka cikin rububiyya sai cikin me cikin uluhiyya wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda la yaqulun la wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bihi al-ardh min ba'd mawtiha dai ha kuma la yaqulun nalla inda zaka ce wa ya saukar da ruwa daga sama zan ce maka wa Allah to zai yi kenan ruki tauraro shine aka ce galib waɗansu ne daga cikin su suke ba su duka ba dan nassin Qur'ani ya nuna galibin su ba sa roƙon kowa ko da saukar da ruwan sama sai Allah to don haka dai yana ɗaukan ma'anan roƙon tauraro ya saukar da ruwa ma'ana ta biyu al istisqa kuma yana ɗaukan ma'anan jinginar da saukar ruwan sama zuwa ga wani tauraro a yi ruwa ka ce dama tauraro kaza da ya fito jiya alama ce ta cewa wato zai zo da ruwa dan saboda tauraro kaza yana zuwa da albarka a yi fari ka ce saboda tauraro kaza da ya fito don shi tauraro kaza yana zuwa da musiba ai haihuwa ka ce dan saboda tauraro kaza matar wani ta yi bari ka ce ayya dama ta samu juna biyu cikin daidai lokacin tauraro kaza shi yasa ta yi wannan barin to wannan shi shine ma'ana ta biyu dukkan su da ma'anan farko din da ma'ana ta biyu din wannan dukkanin su haramun domin dukkanin su dai jingina tasiri ne na faruwar wani abu zuwa gaba zuwa ga wani Allah ta'ala wanda wannan kuma shine shirka babu ma ja'a fil istisqa'i bil anwa'i wa الله تعالى وتجعلون رزقكم rizqakum تكذبون tukazzibuna da الله Allah ta'ala wa taj'aluna تكذبون كنا سنيا kuna sanya arzikinku wato kuna sanya sakamakon arzikin da Allah ya muku annakum cewa ku tukazzibuna kuna tsare ta Allah din ma'ana idan Allah ya arzuta ku da wani nau'i na arziki a yamakon ku gaskata shi cikakken gaskatawa sai ku kare ta shi Allah ya saukar muku da ruwan sama da kudurarsa da ganin damarsa ko kuma sai ku karyata haka sai ku ce tauraro kaza ne shine ma'anar wata ji Allah rizqa kuma annakum to kaze gona wa an abi malik al-ash'ari radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala arba'un fi ummati min amr al-jahiliyya al-fakhru bil ahsabi والطعن wal الأنصاب bin nujum وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب رواه مسلم kafin mu shiga wannan hadisi ayar wata ja'alu min rizqakum annakum tukazzibuna tana cikin jerin ayoyin suratul waqi'a fassarar ta yana bayyana ne idan ka hada da ayoyin da suke kafin tun daga fadin Allah ta'ala fala uqsimu bi mawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa almutahharun tanzilun min rabbil alamin afa bi hadha alhadith antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukazzibun fala uqsimu bi mawaqi'in nujum a nan gudan akwai fassarori daban-daban fassara ta farko waɗansu malamai suka ce fala yana zaune da gindinsa ne fala ba haka bane abin da kuke riyawa na dingina tasirin saukar da ruwa zuwa ga taurari fala wannan ba haka bane ba don haka uku simu bi in nujum ina rantsuwa da masaukan wata ko masaukan taurari ko mafadar taurari in nuzum shine mafadar taurari shine waɗansu malamai suka ce mafadar su domin kowane tauraro bayan ya gama zirga zirgar sa zai je ya fadi waɗansu kuma suka ce a'a matali'uha wa mazaribuha din mafitar su da kuma mafadar su ubangiji na da rantsuwa da waɗannan al'amura guda biyu ubangiji yana da ikon ya rantsa da abin da ya ga dama kamar yadda ya rantsa da dare wallahi Iza ya gasha kamar yadda ya rantsa da yini wan hari idza jalla kamar yadda ya rantsa da sama was sama'i zata raja kamar yadda ya rantsa da ƙasa wal ardi zata sada kamar yadda ya rantsa da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun Allah na da ikon ya rantsa da duk abin da ya ga dama ba wanda zai ce dambe amma mu bayi baya halatta mu rantsa sai da Allah shi kadai man kana halifan falyahlib billahi aw liyasmut duk wanda zai rantsuwa to ya rantsa da Allah kadai ko kuma ya shiru da haka ba zai rantsa da sama ba zai rantsa da kasa ba ba zai rantsa da mala'ika ba ba zai rantsa da annabi ba ba zai rantsa da rawani ba ba zai rantsa da kwandon gajimare ba duk wannan shirka ne man kana halifan falyahlib billahi aw liyasmut wanda duk zai rantsa to ya rantsa da Allah kadai ko ya shiru amma Allah na da ikon ya rantsa da duk abin da ya dama da haka ce uqsimu bi mawaqi'in nujum waɗansu malaman suka ce a ah, fala uku mu bi in nujum haɗe yake da juna sai dai laɗin nan wato ba na ba, ba ce ba ba kore rantsuwar take ba lace wadda malamai suke ce wasila ji a bi li da ma'ana an zo da ita don ƙarfafa karfafa ma'ana abinda take nufi lalle tabbas ina yin rantsuwa da mafaɗar taurari lalle tabbas ko shakka babu ina yin rantsuwa da masaukar taurari waɗansu malaman suka ce a'a ladin nan tana nan a yadda take nafiya ce korewa take ma'ana fala aqsimu bi mawaqi'in nujum ba sai na yi rantsuwa da masaukar taurari ba ai abu ne na zahiri da baya bukatar rantsuwa kasance ni na saukar da alqur'ani ba sai na rantsi ba amma wannan shine kaulun da'if kamar yadda malaman tafsiri suka nuna magana ta zahiri shine ko magana ta farko ko magana ta biyu amma wannan magana ta uku da'ifiyar magana ce a wurin malaman tafsiri ina rantsuwa da masaukar taurari innahu laqasamul law ta'lamuna azim tabbas wannan rantsuwa ce azimin mai girma law ta'lamuna da kun sani to me yasa Allah yake yin rantsuwar yana yin rantsuwa don ya tabbatar da gaskiyar alqur'ani innahu laqur'anun karim abin da yasa Allah ya rantsuwa dan yace lalle qur'ani abu ne mai girma fa karim shine abu mai girma to shine suka ce mai girma wato wanda albarkatun su suka yawaita mai girma wanda yake da kyawu ta fuskan ma'ana mai girma wanda ya kunshi adalci cikin hukunce hukuncensa mai girma wanda ya shafi gaskiya cikin duk abin da ya labarta wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila kalimatihi wa huwa as-sami'ul alim innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun yana cikin littafi wanda yake tsirarre la yamassuhu illar al-mutahharun ba mai taba wannan littafi tsirarre illar al-mutahharuna sai tsarkakakku to shine malamai suka yi sabani cewa kitabun maknun waɗansu suka ce shine lauhin mahfuz bal huwa qur'anun majidun fi lauhin mahfuz waɗansu malaman suka ce a'a kitabun maknun wannan wani littafi ne wanda aka kwafi alkur'ani a ciki aka ba mala'iku su rike a hannunsu an gane ko kalla innaha tazkira faman sha'a zakara fi suhufin mukarrama marfu'atin musahara bi aidi safara alqur'ani mai girma yana cikin waɗansu suhuf mukarrama waɗansu takaddu masu daraja masu kima marfu'atin madaukakan takaddu mutahara ababan tsarkakewa bi aidi safara wanda ke hannun wakilan Allah sune mala'iku wanda ke hannun yan aiki domin as-safara jami'in as-safir as-safir da ar-rasul dun ma'anar su daya dan Allah na aikin mala'iku da'ilil mala'ikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha inna Allah ala kulli shay'in qadir bi aidi safaratin ayyana hannun as-safara sune manzannin Allah cikin mala'iku kiramin masu daraja barara masu yawan da'a ga ubangiji to don haka sai waɗansu malamai suka fassara kitabun makanun cewa shi ne waɗansu takardu da aka rubuce wahayi a ciki a ciki har da alkur'ani shi ma yana hannun waɗannan mala'iku suna da kwafi a hannunsu ma'ana abin nufi kafin a saukar da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai kwafinsa kuma a wajen waɗancan mala'iku waɗanda su ne Allah ya jibinta wa nauyin tsare wahayi a sama innahu laqur'anun karim lalle shi alkur'ani ne mai girma fi kitabin maknun a cikin littafi tsararre ko mu ce lauhin mahfuz ko mu ce waɗannan takardu da aka rubuta wahayi wanda suke hannun wa mala'iku shine ibn al-qayyim yace ko maganar nan ta biyu ta fi karfi saboda Allah yace la yamassuhu illa al-mutahharun ba mai taba shi sai wa ba mai taba shi wannan kitabun makanun din sai wa sai ababan tsarkakewa sune mala'iku wannan ya nuna lauhil mahfuz kuma ai ba a hannun su ke ba sa taba shi amma bi aidi safaratin kiramin barra wannan suhufun mukarrama marfu'atin mutahhara bi aidi safara wannan suna hannun su tunda Allah nuna a hannun su kenan suna taba su kun fahimta da kyau da haka kitabin makanun sai zanto shine takaddun rubuta wahayi da ke hannun mala'iku wanda yake ba mai taba su illal mutahharuna kaga anan gurin ba ana maganar shi alqur'ani maganar qur'ani tun can da aka yi rantsuwa innahu laqur'anun karim maganar zakari fi kitabin makanun an shiga kuma wani littafin la yamassuhu illa mutahharun ballantana ka kafa hujja da wannan aya kan cewa ba mai taba alqur'ani sai mai alwala kwata kwata ba ta magana akan taba alqur'ani game da bani adam ana maganar taba waɗancan takardu na wahayi da ke hannun mala'iku ba mai taba su sai ababen sarkacewa su ne wa mala'iku dan yanzu qur'ani idan kace la masu ba mai taba shi sai tsarkaka akwai waɗanda arna ne ma kuma sun dauka a hannu sai kace mai kuma an fahimta da kyau tanzilun min rabbil alamin abin saukarwa ne daga wajen ubangijin halittu shi alqur'ani afa bi hadhal hadisi antum mudhinun yanzu da wannan magana ta alqur'ani yanzu da wannan maganan ne kuke risnawa kuke sassautawa ma'ana akwai waɗanda suke son annabi ya sassauta su ma su sassauto sai a haɗu a tsakiya kar ya ce ya bijire ma duk abin da suka zo da shi kar su ma su bijire wa duk abin da ya zo da shi a raba a tsakiya yau a yadda da nasu gobe a yadda da nashi sai a haɗu a tsakiya shine mudahana da yanzu Alƙur'ani kuke so a yi mudahana da shi a sassauta a zo a yi a haɗa tsakaninku da wani wa taj'aluna rizqakum annakum tukazzibun kuma arzikinku da Allah ya baku shine sakamakon sai ku ta Allah din to shine suka ce arzikinku da Allah ya baku yamma arzikin ruwan sama don can a baya Allah ya ce a fara'aitum alma allazi tashrabuna antum anzaltumuhu min almuzni sai su suka sanya wannan arziki shine karyata ubangiji don Allah ya ce shi ya saukar da ruwan sama su kuma sun ce zuwan tauraro kaza ko tauraro kaza ya sauka kaga zanto sakamakon wato wato godiyar da za su yi wa Allah yayin da arzuta su da ruwan sama shine mai karetawa shine wata ja'aluna rizqakum annakum tukadzibun wadan suka ce a'a ta rizika kun arzikin anan ana nufin shine saukar da alqur'ani da aka yi muku arziki ne mai girma yanzu wannan arzikin a makon ku yi imani da wannan arziki da Allah ya baku na alqur'ani da abin da ya kunsa na manoni sai ku karyata shine sakamakon shine wata kuma rizqakum suka tukadzibun wato dukkan fasarorin guda biyu malamai sun yi to alakanta wannan kuma shine alakanta alqur'ani da kuma mawaqi'in nujum shine tauraro a sama masaukan taurari ko masaukan abin nan a sama zuwan alqur'ani da wannan alakanta su da juna a nan gurin saboda fuskoki daban-daban farko dai yadda tauraru suke haske da ado ga sararin samaniya haka alqur'ani kuma yake ado ga ina ga ƙasa yadda tauraru ke kore az-zulumat duhu irin wanda ake gani da ido haka alqur'ani ki kuma ke kore me az-zulumatul ma'anawiyya duhu wanda yake na ma'ana shine jahilci da kafirci da sauran dangin ayyukan sa saboda haka suna da alaka da juna kenan amma hadisin Abu Malik al-Ash'ari yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace arba'un fi ummati min amr al-jahiliyya al'amurra guda hudu cikin al'ummata wannan suna cikin al'amuran mutanen jahiliya suna cikin abinda mutanen jahiliya suka amince da shi na farko alfakhru bil ahsab yin alfahari da matsayi yin alfahari da matsayi wannan a wurin mutanen jahiliya aka san shi mutum ya alfahari da matsayinsa ko matsayin babansa ko na kakansa babansa basarake ne ko babansa mai arziki ne ko babansa malami ne ko yin amfani da matsayi na kabilarsa cewa kabilarsa ita ce kabila kaza mai matsayi kaza yin alfahari da ɗaya daga cikin waɗannan al'amurra yana ɗaya daga cikin abubuwa na mutanen jahiliya na biyu wasta'anu fil ansa da kuse fil ansabi a cikin nasabar mutane ka kuse nasabarwa ne to yana daga cikin kushe na sabarwa na kuma wato kasancewar gidansu ba su da wata sana'a mai matsayi kamar ka kushe mutum ka ce kai da babanka ma baduku ne kai da babanka ma kafinta ne kai da babanka ma majemi ne kai da babanka manomi ne kai da babanka kaza ne gidan dangin gidan ku sana'a su shine kaza makasanciyar sana'a ka gazanto kushewa game da nasabar mutum ko ka kushe shi dangane da kabilarsa yo kai da kake baka tafi yo kai da kake ba barbare kai da kake ba yo kai ibama kai da kuka sauko zukun ne kun sauko daga dutse duk wannan yana daga cikin al'amuran jahiliya zargin nasabar mutum an gane ku zargin nasabar mutum yana cikin al'amuran jahiliya abu na uku wal istisqa'u bin nujumi wato neman shayarwa ta hanyar taurari imma ka roki tauraro dan ruwa ya sauka ko kuma ka ga tauraro kaza ruwa ya sauka ka jingina wa tauraro kaza ka ce ai tauraro kaza ne ya fitowar sa shi yasa ruwa ya sauka a wuri kaza an gane ku al'amura guda nawa kenan al'amura guda uku kenan wa qala kuma yace annaihatu idza lam tatub ita mai annaiha mai kukan kera idza lam tatub idan bata tuba ba qabla mautiha kafin mutuwarta tuqamu yawmal qiyamati za a tashe ta ranar tashin kiyama wato za a tashe ta daga cikin kafarinta a ranar tashin kiyama wa alaiha sirbalun min qatran tana sanye da riga da aka yi ta da farar wuta kaga farar wuta wani sinadari ne mai saurin cin wuta za a yi mata wannan ba dan komai ba dan tafi saurin konuwa da wuta kaga ga zafin wutar jahannama ga kuma sinadarin da ke jikinta irin mai saurin kamawar wuta ne sannan baya da haka idan wuta ta kama abin kuma sai ya kasance yana dauke da wani wari kaga azaba kan azaba kenan wa dir'un min jara da kuma dir'un wato riga min jarab wanda aka yi shi da jarab jarab wato wata cuta ce da ke shafar fatar jikin mutum wanda ko riga ya ɗaura baya jin daɗi dole sai ya cire rigar ba zai iya sa riga ba na ji waɗansu malamai suna fassara shi da kirki to amma dai ban san hakikanin fassara sa ba da Hausa amma dai abinda ka duba cikin kowane kamun na larabci cuta ce da take shafar fatar jikin ɗan adam wanda baya bukatan komai ya taɓa shi duk abin da ya taba shi yana kara masa radadi ne duk rashin kaurin yadi in ka sa a jikinka wato sai ka ji musiba ce sai ka cire sa masu irin wannan cutar zaka samu ba ta iya sa riga kuma kwanciya ta zame musu bala'i domin idan suka kwanta da rabda ciki wahala dai in suka kuibin dama kuibin hagu ko rigingina suka duk dai wahala ne to wannan shine jarab to za a yi mata tufafi na wannan a ranar tashin kiyama anna'iha ita ce mai kukan kera wato mai kukan kera ita ce mai kukan mutuwa a lokacin jahiliya akwai waɗanda ake ɗauka haya don su yi kuka idan an mutu gwanaye ne su iya kukan mutuwa saboda su idan suka zo aka je aka faɗa musu an yi mutuwa a wuri kaza don haka ke kamata a ji kukanki don saboda mutane su san cewa musiba ta sauka a gari daga can gidanta za ta taho tana kirga irin ayyukan alkhairi ko halaye na gari na mamacin wani mai kaza ya mutu tana faɗa tana kuka tana faɗa tana kuka da wani irin sauti mai tayar da hankali mai rikitaswa duniyar ta ji ta yi hasara jama'a su ji sun yi hasara to irin wannan biyan su ake yi ta akulu bi dumu'i hakin eh, wanda take ta abinci da hawayen ta to shine annabi yace idan bata tuba ba mai wannan to ranar tashin kiyama ga hukumar da za a yi mata alaiha sirbalun min qatran sirbal shine tufafi dan isa sarabil ja'ala lakum sarabila takikum al har wa sarabila tatikum ba'sa kaga tufafi kenan ko al-qamis ko al-qumus wato abin nan kenan dir'un kuma shi ma shine riga ko su to kuka idan an mutu iri biyu ne akwai kuka wanda shari'a ta yi rangwame idan mutum ya yi baya da laifi kukan da ke kunshe da fitar da hawaye ba tare da bayyana cewa an yi hasara ba wane mai mana kaza wane mai kaza wane mai kaza ba tare da wannan ba zuciyarka ta kaɗu ka damu har ka kasa zurewa kai kuka hawaye suka fita kila har ba da niyya ba sauti ya fita amma kana kokarin danne shi na fita wannan duk babu laifi a shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ɗansa ibrahim ya rasu an gaina kuka idanunsa na fitar da hawaye shi da kansa yake cewa lalle zuciya na damuwa kuma idanu na fitar da hawaye amma ba za mu ce komai ba sai abin da Allah ya yarda shine inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga karshe annabi ce wa inna ala siratika ya ibrahim la mahzunun lalle game da rabuwa da kai muna jin takeici ibrahim haka annabi fa hawaye ya fita daga cikin idansa wannan babu laifi kuka na biyu wanda aka haramta shine kukan da ke dauke da sauti kai ta rusa kuka ana ji wani makila ya ga riga wani makila sai an rufe shi a kofa yana marin kansa yana ya yaga riga yana fasa gilasai to irin wannan dan na jahilai ne mutanen jahiliya suka rinka yin dan annabi ya ce laysa minna man da riga saboda an yi masa mutuwa ko wata musiba ko hasara ko ya mari kansa dan an masa mutuwa ko hasara ko wata bala'i ya sauka yayi da da'awa da'awa irin ta mutanen jahiliya shine kididdiga ayyukan alkhairi na mamacin annabi ce duk wanda ya wannan baya cikin mu to masu yin wannan iri biyu ne ma wanda suke yi dan musiba su ta shafa in ba wanda suke a matsayin biki an yi musu suma za su rama idan babanka ya mutu ya zo maka ta'aziyya yana ta kuka to kai ma duk ranar da baban sai mutu ko damuwar ba ta da yawa sai ka kirkiro kukan dan ka biya bashi saboda yayi kuka lokacin da babanka ya mutu kai ma sai ka kirkiro imma waɗanda kuma su haya ake ɗaukan su su yi wannan wannan yadda kamar yadda muka faɗa a lokacin jahiliya an same su da yawa irin wannan kukan jinsi na biyu ɗin wanda ake yi da kididdige laifin mamaci ayyukan alherin mamaci ana bayanin wani mai kaza wani mai kaza da daga sauti da marin kai ana yi wa mutum tana jawo wa mamacin ne azaba cikin kabari dan annabi ya faɗa cikin hadisin bukhari almayitu yu'azzabu fi qabrihi bima niha alai kukan da aka yi wa mutum yana jawo musu musiba cikin kabari to shine malamai suka ce to ya zai jawo musu musiba bayan Allah ce wala tazuru wazratun muzra ukhra wata rai ba ta daukar laifin wata shine malamai suke hada ayar da hadisin cewa ayar haka ne wata rai ba ta daukar laifin wata rai amma wannan hadisi da cewa za a yi wa mutum azaba cikin kabari sakamakon kukan da mutane suka yi masa a waje wato abin da yake nufi in ya san cewa a al'adar garin su in an mutu ana irin wannan kukan amma bai hana ba kafin mutuwarsa to idan ya mutu aka masa lalle za a masa azaba don an yi masa azaba ne da laifinsa shine sakaci na rashin ba da tarbiyya ga mutanen gidansa idan ka san al'adar garin ku yanka mutu ana irin wannan kukan to kullum kana zaune da iyalinka kana zaune da matanka ko lokacin da ka samu kanka cikin cutan ajali duk wanda ya kawo jara ka ce to wane ina muku nasiha ku ji tsoron Allah kar ku yi komai bayan na mutu sai abin da shari'a ta yarda kar ku yi mun kuka bai halatta ba annabi ya haramta cikin hadisi idan ko ka san ana yi baka hana ba al'ada ta gudana ana yi a garin ku amma baka hana ba to idan ka mutu aka kukan sai an maka azaba dan laifin ka ne rashin hanawar ka ga laifin ka ne ka ga nan maganar wala tazuru wa tun wuzur ukra ba dan ai laifin ka ne wuzur din ka ne in an yi maka wannan azaba shine sakaci wajen tarbiyyar ƴaƴanka ko wajen nasiha ga dangin gidanka bari in karasa dan karka janye mun sulsulat na. na biyu kuma wato ainihin a waɗanda suke yin nasiha da ayi shine su mutanen jahiliya har nasiha suke yi a idan sun mutu ba a yi musu kuka da yawa saboda su abin alfahari ne wai alamar ana son ka ne a ga masu kukan sun yi yawa alamar ba a son ka kuma kai ba kowa bane a gari a ga kila ba wanda ya kuka sai mutum ɗaya ko biyu da haka yana cikin abin da mutum ke bari wasiya ga dangin gidansa ƴaƴansa da matansa, cewa idan na mutu da Allah ko mun kuka da yawa a ɗauki lokaci kuma ana yi a yayya ga riga kaga jahiliya nan kaga idan yayi umarni ga wannan aka yi kaga idan aka masa azaba cikin kabari ya zo mai laifin sa wato da dai wannan ne ake hada wannan aya da wannan hadisi yadda ba za su ci karo da juna ne kace idan mutum ya wasiya cewa ko da bayan na mutu karku mun kuka da ya mutu kuma suka yi a nan laifin ba zai tafi shi ba za a masa azaba cikin kabari dan ya riga ya isar da sakon sa eh eh duk mutuwa iri ɗaya ce da wadda aka yi da hatsari ko ta fak ɗaya ko ta mece ce duk dai ba sunanta mutuwa ba shi sunanta mutuwa kuma ba a shar'anta ku ba a ci sai irin wancan nau'i na farko wanda muka ce annabi ma yayi irin wannan babu laifi dan baka yin mallakan zuciyarka wani lokaci amma wanda ke da wanda kake da kasabi cewa wani abu ne gashi abin nan shine aka ce wannan mutanen jahiliya suke wannan kukan na kasabi ka fito kana kururuwa ana ta rike ka kaga har yanzu mutane suna irin wannan to wannan annabi ki dina cikin dangin al'amuran jahiliya fadin annabi cewa wannan abu yana cikin dangin al'amuran jahiliya kaga yana nuna ma'asi ne ayyuka ne na sabo masu girman gaske daga cikin su kuma akwai abin da ke kafirci ne shine al-istisqa bin nujum wanda shine mahallu shahid alaka alakanta babin da hadisin wato ta wannan wajen al-istisqa bin nujum neman shayarwa ta hanyar taurari ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه malam yace walahuma yana nufin bukhari da muslim sun ruwaito hadisi an zaid bin khalid daga zaid bin khalid shine zaid bin khalid al-juhani sahabi ne mai falala ya mutu a shekara ta 85 bayan hijira radiyallahu anhu qala zaid bin khalid al-juhani yace sallala na rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salatul subh yace annabi yayi mana sallan asubahi sallalana wato suka ce allamu anan bi ma'anar ba bi ma'ana sallabina annabi ya yi mana sallan asubahi ya limance mu ya yi mana jagoranci a sallan asubahi bil hudaybiyya a wurin da ake kira hudaybiyya wajen lafazin hudaybiyya ko kace al hudaybiyya ba tare da shadda akan ya ba ko al hudaybiyya bi shadda akan ya dukkan su ya tabbata ana kiranta da wannan ana kiranta da wannan to al hudaybiyya din waɗansu malaman suka ce rijiya ce waɗansu kuma suka ce a'a bishiya ce a wurin akwai wata bishiya tankwararriya wadda a ashajaratul hadba to shine sai suka samu ita al-hudaybiyya ke an gane ko wani wuri ne wanda tsakaninsa da cikin garin makka a da wato mil shida amma a halin yanzu kusan ya riga ma ya haɗe da garin makka yanzu ana kiran wajen ashumaiti a sunan na zamani a yanzu mutanen mazauna makka abin da suke kiran wajen A kan hanyar makka zuwa madina annabi ya yi mana sallan asubahi a hudaybiya wato shekaran da aka yi sulhun hudaybiya kenan ala asari sama'in kanat min al-layli bisa ga bayan sama'in ruwa kanat min al wanda ya kasance cikin dare ma'ana a daren an yi ruwa sosai da asuba kuma sai annabi ya mana sallan asuba kaga anan abin da yake nufi da as-sama wato shine al-matar wato as-sama'u a larabci dama yana daukar ma'anan can sama sananniya sannan yana daukar ma'anan girgije wani lokacin kuma yana daukar ma'anan ruwan sama duk wannan ana kiransa da suna as-sama a larabci sannan kuma as-sama dukkan abin da ke saman kashi ma na daukar ma'anan sama a larabci shine ce ala isri sama'in kanat min al-layli a bisa karshen ruwa da ya sauka cikin dare man sarafa yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kammala sallah aqbala ala nas sai ya juyo ga mutane dama sunna ga liman shine idan ya kammala wa mutane sallah sai ya juyo ya fuskance su a zaune haka annabi yake yi wajen juyo wannan wani lokaci annabi na fara juyowa da bangaren sa na dama wani lokaci da bangaren sa na hagu duk wanda kai yayi hadisai dai sun tabbatar da wannan sai ya juyo ga mutane qala yace hal tadruna ma za qala rabbukum shin kun san abinda da ubangijinku ko ya faɗa a wannan daren bayan saukar da ruwan nan kun san abin da ubangiji ya faɗa qalu wa rasuluhu a'lam suka ce a'a Allah da manzansa sune mabiya sani to anan gurin aka ce yana daga cikin hikimar koyasuwa. ka fara gabatarwa da mutane tambaya ta yadda in sun jahilci abin zuciyarsu za ta fi kwadaituwa wajen sanin menene ma'anarsa sama da ka ba su abin a matsayin labari kafin ka je ho tambaya da haka annabi ce hal tadruna ma za qala rabbukum wani method ne na koyarwa sannan kuma yana nuna ladabi ga mutumin da aka tambaye shi abu bai sani ba ya dingina ilimi zuwa ga Allah dan sahabbai sun ce Allahu wa rasuluhu ala qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qala ubangiji ta'ala ya ce asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir bayina an wayi gari cikinsu akwai wanda yake imani da ni akwai kuma wanda ya kafirce fa amma man qala muturna bi fadlillahi wa rahmati fa zalika mu'minun bi kafirun bil kawkabi yace duk wanda yace ai an yi mana ruwa domin falalan Allah da rahamarsa to wannan yayi imani da ni kenan kuma ya kafirce mataurari wa amma man qala bi bi nau'i kaza wa kaza fa zalika kafirun bi mu'minun bil kawkabi amma wanda yace an mana ruwa domin tauraro kaza kuwa to wannan ya yi imani da tauraro ya kafirce min kenan ya kafirce min ya yi imani da tauraro abinda ubangiji ta ala ya faɗa mahallu shahid wato babu ma da afilitis sky kaga nan ya fito fili ma'ana kenan ruwan sama ubangiji ta ala ke saukar da shi da mai da rahamarsa rahamar sa da falalarsa kaga rahamar ubangiji sifa ce tashi wanda take sifatu fi'il domin da rahaman nan ubangiji ta'ala sifa ce zatiya fi'iliya wato da rahamar nan ubangiji ta'ala ke yin rahama ga bayansa an fahimta ko dan saboda haka yana saukar da ruwan sama lokacin da duk ya ga dama ba tare da izinin tauraro kaza ya fito ko tauraro kaza bai fito ba ba ba tauraro ba da tasiri wajen kawo girgije ko saukar da ruwan sama dan ubangiji ta'ala ce huwa alladhi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmati hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyit fa anzalna bihi alma fa akhrajna bihi min kulli thamarat كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون وبنجي شيكي سوكد شيكي أيكو دا إسكا يرسل الرياح شيكي أيكو دا إسكا بشرا بين يدي رحمتي دم تزنتو بشارة كافر رحمة ستزو رحمة سأنا روان سمكي حتى إذا أقلت سحابا iskan nan har sai in ta ɗauko girgije sikalan mai nauyi wanda yake makare da ruwan sama adadin wato ainihin gangan ruwan sama mai yawan gaske girgije ke ɗauko shi iska kuma ya koro shi suqunahu li baladin mai Allah ce sai mu shayar da shi ga kasa wadda take matatta ta riga ta mutu sakamakon fari fa anzalna bihi alma fa akhrajna bihi min kulli thamarat mu saukar da ruwa a sanadiyan wannan girgije sannan kuma mu fitar da dukkan wani tsirrai a cikin ƙasa kazalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun yadda kowa ga mun yi haka to haka za mu fitar da mutane daga cikin kaburbura ranar tashin kiyama wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idhni rabbih kaga saukar da ruwan sama ikon Allah ne alam tara anna Allah yuzdi sahaban Allah shine ke ingizo da girgije fatusiru sahaban alam tara anna Allah yuzji sahaban summa yu'allifu bainahum sanan ubangiji ya hada tsakaninsa da juna lokacin da girgidan ya zo a rarrabe ga wani nan ga wani nan ga wani nan summa yu'allifu bainahum sai Allah ya hade shi da juna na can ya hade da nan na can ya hade da nan gurin kaga yayi kauri yayi baki har ma ya rufe rana ba ku ganin ta summa yaj'aluhu rukaman sai kuma ya sanya shi sashi kan sashi wani kan wani fataral wadka yakhruju min khilali sai kaga ruwa yana fitowa daga tsakiyar Allah ne ga damar haka wa yunazzilu minas sama'i min jibalin fiha min barad fa yusibu bihi man yasha wa yasrifuhu an man yasha yakadu sana barqihi yadhhabu bil absar yuqallibu Allahu al-layla wan nahar inna fi dhalika la'ibratan li ulil absar wani lokacin daga cikin girgizan nan ne sai kuma ya aiko da wani abu mai kama da dutse shine tsawa da za ta faɗo idan tsawon nan ta zo da karanta da abin da take ɗauke da shi na zafi ta kone garin da Allah ya ga dama ta kauce wa garin da Allah ya ga dama fa yusifu bihi man yasha wa yusrifu wa man yasha tsawar ta sauka inda Allah ya so kuma ta kauce daga inda Allah ya so ba za ta samu wurin ba ya kadu sana ta ya zahabu bil absar walƙiyar da ke fitowa lokacin da girgije ya taho ta kusa kamar ta ɗauke ganin mutane gaba idan aka yi walƙiya walai aka ɗauke sai ka kamar ka daina ne yuqallibu llahu al-layla wan nahar Allah kike kawo dare ya kawo rana inna fi zalika la ibratan li ulil absar lalle a cikin haka akwai izina ga ma'abuta tunani su gane kudaran Allah cewa kaga duk wannan aikin tauraro ne ko aikin aikin Allah Allahu allazi yursilu riyaha fatusiru sahaban fa yabzutuhu fi samai kayfa yasha wa yaj'aluhu kisafan fatara alwadqa yakhruju min khilali fa idza asaba bihi man yasha'u min ibadihi idza hum yastabsirun wa in kanu min qabli an yunzala alaihim min qablihi lamublisin fanzur ila athari rahmatillah bayan ruwan ya gama sauka sai Allah ce fanzur ila asari rahmatillahi duba ka ga alamomin rahamar ubangiji ruwa ya sauka gari ya yi shiru ya liki kwaɗi suna ta kuka tsanya tana ta kuka tsuntsaye kowanne yana farin ciki da saukar ruwan sama duniya ta yi sukuni daga nan idan kai magana sai a rinka ji daga nesa sifikan nan idan aka yi ruwa saƙon da take kaiwa ya fi wanda kafin a yi ruwa duk wannan asa da rahmatullahi tsirrai su fita sinwanin wa gairi sinwan mabambanta juna da waɗanda suke masu kama da juna dukkanin su wannan rahmar ubangiji kaifa yuhyil arda ba'da mawtiha inna zalika lamuhyil mauta wa huwa ala kulli shay'in qadir wa la in arsalna rihan fara'ahu musfarran la zallu min ba'dihi yakfurun fa innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'u summa du'a idza wallaw mudbirin wa ma anta bihadhal ummi an dhalalatihim in tusmi'u illa mun man yu'minu bi ayatina fa hum muslimun duk ayoyin alqur'ani kimiyyar sararin samaniya gaba ɗaya sun gamata ta da kudaran ubangiji wajen gudanar da komai ba wanda ya sai gudanar da wannan sai Allah tauraro ko wani abu wanda ba tauraro ba da ikon wannan ولهما من حديث ابن عباس ma'anahu wa fihi qala ba'dhum laqad mutirna bi nau'i kaza wa kaza yace kuma ya zo cikin hadisin Abdullahi dan Abbas da ma'anar hadisin da ya gabata baya a cikin sa qala ba'dhum sashin waɗansu bayi sai ce la laqad muturna bi nau'i kaza wa kaza ai an yi mana ruwa ne saboda tauraro kaza da kaza da kaza fa anzalallahu hadhihi al-aya sai Allah ya saukar da waccan aya fala aqsumu bi mawaqi'in nujum ila qawlihi wa taj'aluna rizqakum annakum tukazzibun to kaga wannan alakar wannan hadisi da wancan ayoyi kenan alakar kuma ayoyin kuma da babin kenan an fahimta ko to wannan hadisi yace wallahuma wanda yana nufin Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun ruwaito wanda a yadda al'amari yake imamu muslim ne kadai a imamu muslim ne kawai ya rawaito hadisin bukhari bai rawaito shi dan haka sai ku gyara bukhari bai rawaito shi ba imamu muslim kadai ya rawaito shi a laqad mutanna bi nau'i kaza wa kaza a wata nuska din ya ita laqad sarkan nau'i kaza wa kaza a wata nuska din da akwai wata ruwaya da ta yi isharar zuwa ga wannan eh. ina ga saboda lokaci sai mu dakata a nan gurin sati mai na sama ma karanta masalolin sai mu ce abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya fi mana wassalamu alaikum wa warahmatullahi na gaba idan a tambayar farko wannan yana cewa ai mana bayani kan masu cewa ruwan sama yana tashi daga sama ne lokacin da rana ta yi zafi ruwan sama yana tashi daga sama ne yadda ya rubuto kenan ina karanta ne ai yadda ya rubuto lokacin da rana ta yi zafi ruwan ya yi zafi sannan sai ya yi ruwa sai a yi ruwa abin da yake nufi daga kasa kenan yana nufin malaman geography ne suke faɗin wannan alal hakika shi sa na karanto mana waɗannan ayoyi cewa ubangiji ta'ala yana aiko da girgije waɗanda suke ɗauke da ruwan sama su kuma suna nuna kamar asalin ruwan sama ɗin zafin rana ne da yake dukan teku sai to ya tururi kamar yadda ka san idan ka sa ruwa ta fasashe cikin kwano idan ka rufe shi tururin nan yana bugun sama idan ka bude ba za ga ruwa ba to za ga laimar ruwa har halin ba kai ka zuba ruwan ba tururin nan ne da ta so to wannan tururin shine ke yin sama daga ƙarshe ya zama ruwan sama kuma ya zuba wannan magana ya zuwa yanzu ban taba ganin tabarin waɗansu magabata in banda a maganar mutanabbi lokacin da yake yaban saifin daula ya mutu wani baitin waka da ke kunshe da wannan ma'anar kaga wajen karni na uku ko na zuwa na hudu ne na manta karnin da mutanabbi ya rayu wanda yake cewa kalbahari yab'asu lil qaribi jawahira dudan wa yursilu lil ba'idi sahaiba yake cewa kyauta ce da ke tamfar teku yana turowa wanda yake kusa zinariya idan teku ya ambaliyar ruwa wani lokacin yau irin tsirin nan ya hauka sai ya jeho zinariya judan dan kyauta wa yabba asul ba'id sahaiba wanda yake nesa kuma sai aska sai ya aika masa da girgiji wannan baitun waka na mutanabbi daidai yake da wucin nazariya ta malaman jogura ko mutanabbi kaga karnin sa alal aqalli yanzu idan zamu bashi ina kyautar san karni na uku zuwa na hudu ya rayu ma'ana wajen shekara dubu da suka wuce baya ke wannan maganar to saboda haka ba ni da abin da nike da shi wanda na maganganun magabata dangane da wannan nazariya amma dai abin da zan ce idan bincike ya nuna haka ya zanto wannan shine sababin tashin ruwa daga cikin teku ya je sama kuma ubangiji ala ya turo shi a matsayin ruwan sama duk da haka mu musulmi mauke din mu game da wannan nazariya din game da wannan theory din shine bamban da mawqif din tunda su suna ganin hakan yana yiwa ne by nature ɗabi'ance mu kuma mun yi imani ba ɗabi'a ba ce ba ubangiji ta ala ke gudanar da wannan nazariyan cewa nature ta cikin wannan kaga ba ma gujiyar nazariya aqida ce da Mr. Charles ya kawo ta a matsayin cewa komai su gani a duniya ɗabi'a ce neta ita take halittar komai to kaga wannan ba ma gujiyar akida ce a gaskiya mun mun riga mun san ba abin da ke faruwa a cikin sama ko a cikin kasa sai da kaddarawa ubangiji da ganin damarsa sannan abu zai faru saboda haka in ya tabbata yana haka to wannan yana daga cikin kudurar ubangiji ya tashi wannan daga nan gurin ya kai can kuma ya saukar da shi don da lalle girgijen daban ruwan daban kamar yadda nasin qur'anin ma ya nuna kuma iska ne ke shi girgijen aiki ke ɗebi ruwan to kuma idan ya ɗebi ruwan yana na tsaye da yake kuma sai Allah ya turo iska wata za ta koro shi wata iska tana gaba amfanin iskar da ke gaba mai ɗauke da sanyi dan bushara ga mutane kafin ruwan ya zo ta kawo sakon ga ruwa na zuwa ka da jin ƙanshin ruwa ma wani lokacin to wannan shine bushran baina yadai rahmati to sautar kuma duk da kudurin ubangiji dan Allah ce wa anzalna minas sama'i ma'an tahura sannan ce wa arsalna riyaha lawaqiha anzalna من السماء ماء فاسقيناكم وما wa ma بكاذبين wato lawaqiha shine iska ta alheri wadda ke dauke da ruwan sama wadda take a nan gurin kamar ma wadansu malaman suna fassara kamar ita iskan ita ce take yin barbara ga shi girgidan da ke sama sai ya dauki ciki na ruwan sama sai ya haihu shine saukar ruwan sama da akwai malaman da suka fassara wannan ayat cikin suratul hijrat da wannan amma gaskiya wannan wani abu ne wanda ni na dade ina ta bincike gare shi har yanzu ban kai natija ba ta karshe da haka abin da zan iya bayar da haske a kansa kenan game da wannan bambanci ne tsakanin mu akidar mu musulmi cewa komai ya gudana kudurar ubangiji ne da akidar magozanci ta turawa da suke cewa nature ce na'am zai tafi na florida aha a wannan kariya ne cewa suna da ikon yin ruwan sama don kawai sun hada samu wani gas sun hada shi ruwan sama wannan kariya ne wannan kariya ne da a ce har turawa sun kai matsayin da za su yi ruwan sama to ai da an shiga uku yanzu a duniya ne wannan ba gaskiya bane ba wannan yace a ranar lahadin da ta gabata a karatun kitabin tauhid an yi magana game da tamfi yace to menene ingancin wannan hadisi wa hadisin yana cikin muktarul ahadith wanda yake maganar fitowar tauraro abinda hadisin ke cewa idza tala'at surayya amina zira'u min al-ahad idan har tauraruwar surayya ta fito to gaba ɗaya shuka ta riga ta amintu daga kowane irin tasgaro da zai iya samun hadisin tabara ne rawaito shi hadisi ne mawdu'i baya da kuma littafin muktarul ahadisin nabawiyya akwai hadisai masu tarin yawa a ciki zaifai da mawuzu'ai da haka sai an sanya lura akai kwarai da gaske sai an sanya lura akai kwarai da gaske ga littattafai nan da suka fi tsafta a littafin riyadu salihin da bulugul maram duk sun fi tsafta ne ba kusa ba musamman tun da littafin riyadu salihin ya samu hidima daga wajen malamai da suka tace hadisansa kamar shek nasiruddin albani wannan zai taimaka a ɗalibi sama da irin waɗancan waɗanda ba sa bayanin inganci ko rashin inganci su ce rawahu dailami rawahu abu sheikh rawahu waye kaza kaza wannan yace dan Allah menene a hanaf wai yana yawan jin Dr. Ahmad yana cewa a hanaf sun ce a hanaf sun ne mabiya mazhabar hanafiya shine kawai ahnaf mabiya mazhabar hanafiya mazhabin imamu abu hanifa sune ahnaf wannan yake cewa yakan ji mutane suna cewa wai tunda an yi ruwan sama mai yawa a bana wannan alama ce ta cewa za a yi sanyi me hukuncin faɗin haka idan mutane sun faɗi wannan duba da tajriba na abin da ya taɓa faruwa a baya babu komai babu wani sabo a kai shin jarabawa ta gudana a yanayi da dai duk wanda ya rayu ko da shekara goma ne ballantana ashirin ko talatin ya san cewa za a yi ya san ya ga damana ya kuma san ya ga sanyi to alaƙar sanyi da damana kila ta iya tajriba ta mutane sun lura sun yi izina duk shekarar da aka yi ruwan sama akan sami ƙarin sanyi sama da shekarun da ruwan sama bai yawa idan tajriba ta nuna haka sai ka faɗa babu komai amma ba za ka yi jazin bane ba ka yanke ka ce lalle bana sai an yi sanyi ce mai yiwa bana dai kan alamu na nuna za a yi sanyi saboda ya sha gudana a baya duk shekarar da aka yi ruwa da yawa sai an samu sanyin muturu da yawa amma ka ba da tabbacin ne ka da ubangiji na iya sabawa nawamisul kawai ka'idojin da suke gudana sararin samaniya ubangiji ya keta wannan al'adan da kuka saba gani kewa da gobe to da haka ba a ba da tabbas akan wannan sai dai ka ce tsammani kuma galibin mutane ai duk zaka samu in dai a kasar Hausa ne ko dai inda musulmai suke tsammani ne suke alamu na nuna za a yi kaza amma ba wai tabbaci ne suke bayarwa wannan kuma babu laifi a ciki wannan yace menene fassarar wannan aya in yadda wannan min dunihi illa inasa wa in yad'una illa shaytanan marida in yi da'una min dunihi illa ina sa. Allah na nufin ba abin da suke kira min dunihi koma bayansa addu'a anan bi ma'anar ibada ba abin da suke bauta wa min dunihi wanda yake koma bayan Allah illa ina inasa face mata abin nufi gumakansu mata ne domin Allah da al'uzza da manat dukkanin su mata ne Allah mu'annas ne na Allah al'uzza mu'annas ne na al'aziz almanat kuma mu'annas ne na almannan ne Allah ce in yad'una min dunihi illa ina ba abinda suke bota wanda ba Allah ba ce mata mata su a goma kan ma kuma ba gunki namiji ba macen gunki <laughs> wa in yad'una illa shaitanan marida ina ba kuma ba abin da suke bautawa ce shedan wanda yake mai taurin kai ma'ana dan saboda shedan ke yin jagoranci wajen bautar kuma kaɗan. in ma ka ce mata saboda gumakan waɗannan bisa kaulin da malamai ke cewa wannan al'uzza da al'azi da Allah da manat dukkan su tasni anisi ne na waɗannan kalmomi da wuka ambata ta anisi Allah Allah wanda wannan shi kansa laifi ne anisin kansa yi anisin sunan ubangiji shi kansa laifi ne da haka Allah ce in hiya illa asma'u sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan waɗannan duk sunaye ne da kuka sa da kanku ba nasin qur'ani ya tabbatar Allah bai sokar da dalili akan wannan kuma bisa ga zato ne in yattabi'una illa dhanna wa ma tahawal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihim al-huda in yattabi'una illa dhanna wa inna dhanna la yughni من الحق شيئا فأعرض من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم duk wannan nuna zargi ne akan su dangane da waɗannan sunaye da suke shi ne ma'ana yi dauna min dunhi illa inasa wa yi dauna illa shaytanan tarihin abdul wahab tarihin abdulwahab mun yi har karatun beirut road na makon da ya wuce ma wani ya tambaya ka tambaya ka nemi kasar din karatun beirut road na makon da ya wuce mun yi magana kan tarihin shaikh muhammad bin abdulwahab a takaice imam ahmad bin hanbal shi kuma ka nemi kasar din da muka yi na makon tarbiyya a musulunci ina jin kusan laccan karshe mun yi magana akan jagorori a cikin addinin musulunci a cikin mun kawo samfurin rayuwar imam ahmad bin hanbal ka nemi wannan kasafin zai kare ka sosai da sosai tambayar karshe wannan yake cewa wani mutum ne yana da ilimi ko matarsa tana zuwa makaranta ya halatta ya halatta mana ba ta yi ba dan kana da ilimi kuma kar mai ta je makaranta ya halatta ta je makaranta ko kai ne malami a makarantar ko ba kai bane ba aslan fitar mata fa mutane ne suka tsananta sama da yadda shari'a ta tsananta ita shari'a ba ta ta kar a fita ba tabarruji shari'a ta hana tabarruji kuma shine fita da mai ado wala tabarrajuna tabarrujal jahiliyyati kaga abinda shari'a ta hana tabarruji ba fita ba fita shari'a ba ta hana ba matukar mace za ta fita da cikakken sutura da ake bukata mace musulma ta sa shikenan za ta fita don ta je asibiti za ta fita don ta je ziyarar iyayenta za ta fita don ta je makaranta za ta fita don ta je waɗansu bukatunta duk shari'a ba ta haramta mata ba da ake bukata ta sanya tufafi wanda za su zame mata katanga daga dukkan wani farmaki na idanun mutane kuma ta sassauta muryarta kar ta rinka daga murya a waje kar ta yi magana sai inda bukata ta kama kuma in za ta yi magana ta yi magana ta fi sabilillahi ba magana ta rangwada harshe za ta jawo magana za ta tada hankalin mutane ba dan Allah ce fala ta sadana bil qawli fa yatma allazi fi qalbihi marad kar ku sassauta harshe ko kuna kakalan magana ku sa wanda yake da cutar zuci kuma ya abin nan ya kwade su game da ku ku kullu qawlan ma'rufa ku fadi fadi fadi sananne da shari'a kaga duk ba a hana magana ba ha kuma ba a hana fita ba duk hadisan da suka zo cewa mata ba sa fita ko lokacin kaza ba a fita duk wannan ba abin nan suke ba ka duba duk abin nan duk dai tsananin tsari dai sai dai ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam shi dai abin nan shi ne dai karshe ko dan annabi yake tambayar ah, abin nan cewa da ɗaya daga cikin ku zai samu mutum da matarsa ya samu wani mutum da matarsa suna aikata fasikanci ya zai wani ce tabbi ai ga tarihi zan dauka in sari wanda da cikin sahabbai sai annabi ce kun ga kishin wane yace to na fi shi kishi yace Allah kuma gaba ɗaya ya fi mu kishi amma tare da haka idan ka duba hadisin da yake magana akan hadisin ifk cikin bukhari yana cikin mafi tsawon hadisi da waɗansu hadisan daban-daban za ka samu cewa matan annabi sallallahu a lokacin su a madina ba sa aisha take cewa ba ma yin ban daki a cikin gida muna ganin kazanta ne a yi ban daki a cikin gida da haka duk wanda bukata ta kama ta ta bayan gari sai ta fita daji hatta matan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam a haka suka zauna su al'adan su ta larabawa suna ganin kazanta ne a yaban daki cikin gida lokacin da ake yawo da maganan Aisha ana zargin ta da ita da Safwan ibn Mu'attil ai bata samu labari ba sai bayan sun fita da ita da Ummu Mistah ibn Asasa irin wannan bukatun ta ce a lokacin nan ba ma yin ban dakuna cikin gida mun fita ni da ita sai take mun bayanin kaza kaza biki duba abin da mutane suke cewa game da ke mahallu shahid sun fita bayan Ka ga kenan kullun sai an fita ma kenan <laughs> kuma ga za su zo kamsu salawati masallaci ka ga kenan kullun za a fita so biyar ko kamsu salawati kadai za a zo kuma annabi ya ce duk wanda matarsa take za ta je masallaci kare hanata la tamnu ima Allah masajid Allah kuma idan aka su masallacin ma ba a yin wai ginin maza da ginin mata da ban a hada ake kawai la iyaka an ware sahun baya na mata sahun gaba kuma na maza shi yasa annabi ya ce mafi alherin sahun maza shine na farko mafi sharrin sa na karshe saboda me saboda yana kusa da sahun mata shi zanto ba wai dan yana da sharri ba a'a saboda akwai abin nan kasancewar ya kusanci mata kawai amma duk da haka bai ce kar ai ba kuma yace mafi alherin sahun mata na karshen baya mafi sharrin sa kuma na gaba saboda mai suma dan saboda suna kusa da maza a wannan lokacin su munafukai in sun zo ba sa zuwa da wuri sun fi sosai sai in sun gaba duk ya cika suna daga na baya dan kawai su ga mata amma duk da haka annabi bai ce mata ku daina zuwa ba har ko waɗanda idan an zo sahu idan ya ruku'i sai ya bude kafa sai ya rika lekowa su waye a baya idan an zo su jira duk ya haka duk cikin munafukai har Allah ya saukar da aya walaqad alimna almustaqdimina minkum walaqad alimna almustaakhirin mun san masu zuwa da wuri sahun gaba bayan Allah na gari an san munafikai masu tsayawa a sahun karshe dan su kalli mata Allah ce duk mun san su amma duk da haka nassi bai sauka bai ce kai mata ku daina fita kai ku daina zuwa masallacin kai ku daina kaza duk nassi bai zo ba akan wannan har annabi bar duniya a haka ake sai ka rasa mutane na hankalin mai fita amma sai mutanen su zafafa wai matan magabata ba sa fita su sai su uku a duniya da suke fita ta farko daga cikin mahaifa za ta zo duniya fita ta biyu kuma daga gidansu za a kai ta gidan miji fita ta uku idan ta mutu za a kai ta kabari Allah da manzon sa suke wannan waɗannan labarai ne marasa tushe duka waɗannan kullum abin da za mu zaburar da mata shine mu zaburar da su su ji tsoron Allah mu zaburar da su matsawa ƴaƴanmu da matan mu su zazzinci hijabi su lizinci ladabin magana idan suna tafiya kan titi sai ga wuri za a yi turmutsu da maza su kauce ba inda su kadai ne dan wuri ya sarkafe ana cakuɗe ɗaya ne in ba larura ta sa dole wurin za su ba gara su zaga wata wani wuri in ta biyo titi ga maza suna zaune akan titi ga mayun samari sun zaune akan benci ta ga ko wani titin ta kauce ta wani lokacin ta wuce saboda waɗansu la ta bi amsari kamar sa ta faɗi da da zina mata ido to sai a koya mata ladabin su kauce kaga da duk akwai wannan a kasar Hausa da mace in za ta fita unguwa da daddare sai a dace da yaro dan shekara bakwai yana rike da fitila a gaba dama ba a zuwa unguwar galibi sai bayan magariba a je kuma a dawo wajen karfe tara da rabi an riga an dawo gida in kuma za a fita za a yi ne a gidan yini to kuma da sassafe mata suke fita ba kuma za su dawo ba kuma sai da yamma kuma duk inda ta taso nan titi zai ga taron jama'a kuma sai ta kauce sai ta buloko inda ba mutane da yawa kuma su ma mutanen da da aku kunya ba wanda yake abin nan da sauransu amma duniya duk ta lalace da duniya ta ci gaba ta fuskar kimiyya sai ta zanto kamar gari daya da in iya mu za su je aikin haji ko maka sai sun yi tafiyar shekara a hanya siya da zango anan siya da zango anan har su yanzu sai ya kasance za a je kuma a dawo yanzu haka mutum zai shiga jirgi filar ka taimaka da Allah ka sau ka za a ji da ya to insha Allah da yamma zan kawo ba a je a dawo kaga duniya ta zama kusa ga telephone ga telex ga kuma fax ga menene ga kuma satellite tauraron dan adam sai duniya ta zama to gaba daya kamar gari guda a yau abu kaza zai faru a America sai ka bi shi a yanzu yana lokacin da yake faruwa ana nuna mashi mubashir daidai lokacin faruwarsa ta hanyar tauraron dan adam to wannan ta sa sai al'ummu suka rinka yi wa juna barbaran al'adunsu da kalta ɗinsu da tunaninsu duk waɗanda ba su da tauraron ɗan adam da ƙarfi ta kimiyya sai suka zanto masu koyo na waɗancan don waɗancan suna da abin da ke musu tallar al'adunsu da kalta ko kuma ba ku da mai muku tallar wannan sai muka zanto al'umma magaluba saboda ba mu da ci gaban kimiyya dole sai tunanin mu ya zanto na wanda masu kimiyya suke wannan shine abin da ya haifar da matsala a duniya gaba ɗaya, kuma sai ya kasance ilhadi kasuwarsa take ci wato yiwa Allah tun bai da ya masa tawaye Kasuwarsa take ci da sauraron waɗannan wannan tunanin kawai kana zaune a gida ɗanka musulmi tun yana ɗan shekara bakwai za a rinka yi masa barbara ana yawa aƙidarsa barbaran mummunar aƙida ba ma gujira aƙidar turan yamma ba yanda za ka yi talabijin ya fi ƙarfinka rediyo sai kuma kai kaɗai ga talabijin ga rediyo ga jarida ga abin da zai gani a titi ga makaranta ga salabas ɗin da aka tsara wanda ba ruwan shi da Allah ya ce manzon Allah ya ce wanda da shi zai yi karatu tun daga mataki na primary har zuwa matakin jami'a kai kadai ne kike son dan kai ba Allah da manzansa titin garin ku baya son dan ya ba Allah da manzansa dan za a koya masa a tun a titi talabijin ɗinka baya so rediyon ka baya so jaridar ka bata so salabas ɗin karatun baya so tauraron dan adam da ake yakar mu da shi cikin gida baya so ya za ka kai kadai a dukkan waɗannan gaba ɗaya abokanan adawar ka ne kai kadai kaga sai namijin ne sai dai ka kare abin da zaka iya karewa in duka yayi yawa sai dai a kare ne na na ka to to yanzu kaga ka zo ka cewa mata ma ba za su fita ba kai ma ka san ba zai taɓa yiwa ba saboda sun yawan da gidan ma ya musu kaɗan sai sun fitan ya za ka yi kullum kuma yawa za su ƙara yi daga nan har duniya ta tashi ƙara yawa suke yi to ya za su yi ba za su fita ba gidan ma ya musu kaɗan ka ce ba za su fita ba dama kawai dama wannan zai zama to sai dai a ji ka kawai ba zai yiwu ba to amma ya za ka yi ka gyara ya za a yi fita ta kasance sai wani ya zo ya kishi shi matarsa ba za ta je makaranta a karanta da jama'a sai saboda ya shi matarsa ba za ta je makaranta ba kuma za ta je gidan yini waya za a yi ta je makaranta malami ya karanta da ita namiji to ya za a ta je gidan yini kuma makaɗi namiji kuma ya kaɗa mata ganga sai rawa kuma haka wani suna kutse ne wannan ta je asibiti ku je kai da likita haka kawai likita ya ce ka tsaya a waje ko kai ka kai ta fa wai matar ka ce zai duba ta ce to da ka ta a waje kuma ka dakata kuma kai zaka tura kofawa to duk nan ba kai zafin kai ba sai makaranta inda su arba'in da malami daya ko shi ne shaɗan ya zai su arba'in malami daya a cikin aji Wasu mutum ya zafi akan wannan kuma ya je kai ta asibiti da kansa kuma ya barwa likita ko wani lokacin ma ya bata kuɗin hayar tun daga mandawar gwale za ta je asibiti ita da kanta bai san ma lokacin da za ta dawo ba bai san da za ta gama da har ta dawo amma makaranta dai kanta kishin sa ya tashi a kama Allah ya rufa mana assalamu alaikum